سنفرغ لكم أيها الثقلان za mu bar komai don yi muku hisabi ya ku mutane da aljannu sai mu saka ma kowa da abin da ya kamace shi na lada ko ba